الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan Alƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba jiya cikin izinin Allah baraka wa ta'ala da ganin damansa muka kammala ba an'am da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu shiga cikin sabuwar sura ma'ana suratul araf insha Allah baraka wa ta'ala yau muna goma sha bakwai ga ramadana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga ashirin da biyu ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam to kamar da muke lura dai azumin yana ta kan tafiya yawan aka yi goma sha bakwai gobe sha takwas jibi sha tara kaga gata sai ce an gama da goma nan guda biyu za a shiga goma na ƙarshe to muna roƙon allah ta'ala ya sa maimakon mu ja baya Allah ya sa mu ƙara yin gaba muna roƙon Allah ya ƙara ba mu ƙwazo da juriya da dauriya domin mu samu albarkan da ke cikin wannan kwanaki da suka rage mana Allah ta'ala ya ba mu sa'a ya kuma sa mu dace da daren lailatul qadari Allah ya shiga tsakaninmu da shaidan kafin shiga cikin karatu kamar da wasu lokaci ya kan isar da sako don gane da waɗanda suka ba da gudumawa na marayu allah ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda suka babba da gudumawa kwai wani ba alama da ya ba da turmin zani da materials guda uku da waɗanda suka ba da dai kayaki daban-daban wanda ban haddato su a kayina ba duka muna addu'a allah ta'ala ya saka musu da alkhairi na akwai wata bar da ta bayar da naira ɗari uku ta ce a sa a janareto na masallaci mata na so uwa taya ta daɗuwa Allah ta'ala ya haɗa ta da miji na gari muna roƙon Allah ya haɗa ta da miji na gari Allah ta'ala ya haɗa sauran mataye musulmai ma da mazajen da za su ji tausayinsu addininsu da rayuwarsu ah, insha Allah ta'ala za mu shiga cikin karatun kai tsaye kamar yadda muka ce sabuwar sura za mu shiga allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. توانا سورة suratul araf sura ce wadda aka saukar da ita garin makka kuma tana da ayoyi guda 206 ayoyinta guda 206 aga ta fi suran da muka gama yawan ayoyi kenan ko tana da ayoyi guda 206 ma abinda suran take karantarwa ma'ana wa maudu'u har ra'isi abinda suran take karantarwa هو إنزال من يتولون غير الله بهلاك الدنيا وعذاب الآخرة ma'ana tana gargaɗin wanda ya juya baya ma Allah tabaraka wa ta'ala bi ya nuna cewar shi bai damu da Allah ba to tana masa gargaɗi game da halakan duniya da kuma azabar lahira sannan kuma wa annal haqqa wal da'iman fi cewa gaskiya da ƙarya ko yaushe fa ana zaman menene doya da manja ne ko ba haka bane ba da gaskiya da karya domin duk lokacin da gaskiya ta baje koli to ko karya ta zo a daidai gaskiyan tana nan ta nemi karya ta gaskiyan ko idan gaskiyan ta baje koli karyan ta buya sai idan gaskiya ta je wani guri kuma sai karya ta zo wajen ta baje koli ta ce abin karya ne ina fata muna lura domin a daidai lokacin da mutum yake faɗan magana na gaskiya akan samu wanda ya kan yi kunan bakin waki a lokacin ya ce karya kake yi ko akwai kuma lokacin da ba zai iya yi wa ya faɗa haka ba sai in ka gama ka tafi sai ce mene sai ce karya kake yi fa bada'ati suratul karima wannan sura mai karimci ta fara ne lima game da ainihin abin da take ta dosa shine bi bayani izmatul kitabi wato wurin bayanin girman littafi walwa'ad da kuma alkawari da ubangiji ta'ala yayi bi tayassirihi ta'ala ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa dai yassare masa alkur'anin nan yadda zai isar da ita wa jama'a don haka lokacin da jibril ya zo yana karanta alkur'ani wa manzala annabi yakan yi maza maza ya gade ya ce ya rike Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina جمعه وقرآن qur'an قرأناه idza قرآن ثم qur'ana علينا inna alaina bayana to kaga wannan yana nuna duka wannan abu ne zuwa daga Allah sannan kuma jibril ya kawo abin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yake karanta masa to Allah ya yi alkawarin yassare alqur'an wa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir to ubangiji ya yi alkawarin yassara alqur'an nan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama li yabluga da'wata linnasi domin ya isar da da'awa wa mutane walafatil anzari ila ni'mati khalqihim min abin wahid sannan ubangiji ya juyar da gananan mutane zuwa ga ni'iman da ya yi musu na halitta daga baba guda shine annabi adam alaihi salatu wassalam wa ila takrimillahi li hadha an-naw'il insani da kuma karimcin ubangiji ga irin wannan nau'i na ɗan adamtaka da allah ya yi wa bayi daga annabi adam sai aka ci gaba da samun mutane kuma har aka cika gidan duniyar nan sun mahazzarat sannan kuma suran ta yi gargaɗi nin kaidi shaitan game da kaidi irin na shaitan wa fadar suratu suran ta ci gaba da kuma kwararowa fi kisasil anbiya wurin labarin rika an gane ko da ba da tarihi na abin da ya faru da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala domin mutane zamanto sun ɗauki izina akan abin da ya faru da su an gane ko wa qadista garaka kisas qisas aksara min nafsiha a hakika wannan kisosi da ake kawo maka wato na ainihin annabawa hakika ta ci gaba da ka zuwa wato da yawa ta yadda ainihin wato take bayanin abubuwan da ke yake riga ya faru wa kadi saqat lana suratu ma dara bainal anbiya'i wa aqwamihim kuma suran nan ta ci gaba da kwararo mana bayanin abin da ya faru tsakanin annabawa da kuma mutanensu za a baka bayani akan annabawan su karan kansu ta yanda aka yi aka samar da su ina fata muna fahimta su abunan ƙur'ani yakan yi bayani wa mutane ta yadda aka samar da annabawa da yadda annabawan ma wasu annabawan tun suna ƙananu ake ba da labarin ko ba haka ba kamar yadda annabi nuhu ai shi ba kawo tarihinsa iya ɗan ƙarami an aibe shi a waje kaza ya zauna a wajen wani kada ba gani a ƙur'ani kana karatu ka tsinci wannan ce wannan tarihin annabi nuhu ne lokacin da aka haife shi da yadda aka yi aka haife shi da zama da yi a hannun wannan da ya koma hannun wannan kaga ba za ka ga wannan ba amma kuma akwai wasu annabawan da za ka ga tarihinsu ko lokacin da ainihin aka haife su suna tsimman goyo ma da ka gani an yi tarihin annabi isa yana tsimman goyo ko kuwa an yi tarihin annabi musa yana mai yana tsimman goyo وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه فإذا كبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وأنا بتاريخ سبني mun yi wahayi wa mahaifiyar annabi musa ki shayar da shi in kuma kin ga bara kiya ba kina jin tsoro saboda tsiya irin na fir'auna to ki sa shi a akwati ki wurga a ruwa da mu dawo miki da shi kuma haka aka yi an jefa shi a ruwa an dawo da ya je ya shiga gidan fir'auna ya rayu an yanka jarirai dalilansa amma shi yana nan damar da karko a cikin gidan fir'auna ya rayu har ya taso aka ba shi annabta an baka wannan tarihin an zo kuma an baka tarihin bayan an ba bashi annabta me ya faru tsakaninsa da annabi Musa da sauran jama'an da aka ake zuwa gare su an fahimta ko to shine aini ake maka bayanin suran ta ba da bayani har wa yau akan abin da ya faru da annabawa da kuma jama'ansu wasajjalata suratu jaza na bi amrillah sannan suran ta yi bayani don gane da sakamakon masu karyata umarnin ubangiji ta'ala alkharijina ala da'awati rusulihim wa hidayatihim waɗanda suka fita daga da'awan annabawansu da kuma shiryarsu suka yi watsi da ita suran ta yi magana kan sakamakon su ثم كسلت السورة إلى sannan kuma سنن كما سورة ما هر ويوتا تشغب دبياني أكن وعز الزكا ومشركي كيف يدول الحنيفية hanifiyyati wa taqal mushrikina da irin yanda wato mushrikai suke karkatarwa ko suke karkacewa suke takalidanci da bin wani wanda ba Allah ba sai koma shirka duk suran ta yi magana wa darabat lahum masalan amman atahu Allahul ayat sannan suran ta yi buga misali ma wanda Allah ya bashi ayoyi an gane ko fa wasa lahu fansa laka an sai shaidan ya sanya masa wasi ya kama ya fita daga cikin hanyar shari'a duk suran ta yi magana kan wannan wa katamati suratu kuma suran ta cika bi isbati tauhid da tabbatar da tauhidi wata tahakkumi biman abadu ma la yadurru wa la yanfa sannan suran ta yi bayanin walakancin da zai samu ga waɗanda suka bauta ma'ainihin wanda baya cutarwa kuma baya amfanarwa to wanda ba Allah ba kenan an gane min ahjarin na duwar watsu wa asnamin da kuma gumaka ita itakazuha shuraka ma Allah sun riki ina abubuwa abokan tarayya tare da ubangiji ta'ala duk suran ta yi magana kan wannan wa huwa jalla wa ala wahdahu Allah mai girma madaukaki shi din nan shi kada yake allazi khalaqahum wanda shine ya halicci mutane gaba daya wa ya'lamu muqallibuhum wa maswahum ya san jujjuyawansu da kuma wato ainihin makomansu sannan wannan sura sumiyat hadhihi suratul karima suratul arab wannan sura mai karimci suratul arab an mata suna ne suratul arab li'anna li'annahu domin yadda sha'ani yake zakar fiha lafazul a'rafi an ambaci lafazin yan ashabul a'raf wa zalika fi qawlihi ta'ala shine ma yazo cikin fadin Allah madaukin sarki wa bainahuma hijab cewa a tsakanin su wato ashabul a'raf akwai wani katanga tsakanin su da waɗanda suke wato wayannan su suna bainal jannati ne wan nari su ashabul a'raf wa alal rijalin ya ya'rifuna kullan ko bi simahum duk suran ta yi magana kan wannan wa'annan su ashabul arab ai suna nan a tsakankanin wuta da kuma tsakankanin aljanna wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum su ashabul arab sukan kira yan aljanna in sun gansu su ce kai amincin Allah gare ku amma lam yadkhulu hawahum yatma'un su ba su shiga gidan aljanna ba amma suna kwaɗayin shiga amma gidan wuta ba sa waiwayawa su kalla sai dai Allah ya juyar da su sai su kalli gidan wuta ce ya Allah karka sa mu tare da mutane waɗanda suke ainihin azzalimai wannan sura suratul araf ubangiji ta'ala ya fara da bismillah wanda ta'adan kowane sura ne cikin alkur'ani Allah yakan fara da bismillah sai suratul tauba Allah bai fara da bismillah ba bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jinkai alif lam sad wannan alifun da lamun da mimun da sadin harfa guda nawa kenan harfa guda hudu yanzu da zan ce alif da aban lada nawa goma lamun da aban nawa goma mimun goma sadin goma in faɗi iya wannan ina da lada nawa arba'in to ina ga wanda ya karanta shafi ɗaya ina ga wanda ya karanta shafi biyu to amma ina dalilin da mutum gari zai waye har rana ta faɗi bai kalli ƙur'ani ba bai buɗe ƙur'ani ya karanta ba musamman ma a cikin wannan wata ta ramadana babu ruwansa kawai damuwan gabansa yake shi ɗaya ba zai buɗe ya karanta ba in da ai ba zai saurara ba ba zai kunna kunnansa ya ji ba kaga wannan akwai matsala Allah ka tsare mu to wannan harufa guda hudu su ake kira huruful mukhaffa wanda wani nan huruful muqatta sallama wa Allah ake fassara karka je kai ta damar da kanka kana ta cusuwa kana ta wahala kuma ka fadi ba nauyi Allah ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ubangiji shi ya san abin da yake nufi da wa'annan harfofi guda uku li annahu lam yurid fi ta'wiliha shay'un sare min kitabillah aw min sunnati ra'sulihi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani abin da ya fito karara na game da fassaran wa'annan wato harfofi da suke cikin hurufin mukatta ba wani abin da ya zo karar na fassararsa cikin ƙur'ani ko kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ma lai cewa taqaddama al-kalamu an al-hurufil muqatta'a magana ya gabata akan wa'annan haruffa da ake sallama wa Allah su min awwali suratul baqara a farkon suran baqara faraje in shi'ita tawassi'an ka koma in kana so ka yalwata bayani to sai ka koma can Allah ta wa ta'ala yake cewa kitabun ko unzila ilaika ai ma'ana haza kitabun unzila ilaika mana kayi hazafin wannan ainihin wato eh, abin nan ishara ko ma'ana harafi na nuni kayi mene kayi ainihin wato cire shi kenan bi ma'ana haza ai kaman kayi nuni ne ko bi ma'ana haza kitabun unzila ilaika an gane wannan ko ismul ishara ne wannan haza to ba hazan sai zama ba shi kenan kitabun unzila ilaika littafi ne wanda aka saukar maka da wa ake magana wannan kaulase ko kafun kebun ko kaulase ko kafun duk waye a wajen damirin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko aka ce kitabun unzila littafi ne aka saukar ilaika ai kamar littafi ne muka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka saukar maka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai ke nuna kitabul linnabi sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wannan littafi ne wanda aka saukar maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kar ya kasance a samu kunci cikin zuciyanka minhu game da ainihin alkur'anin nan wajen isar da sako saboda karyata ka ake yi to kan ranka ya ɓaci kaga Allah ya san da a karyata shi ko to da ba da aka bar a rarrashe shi ba kuma da ba da a karyata shi ba to ai ya nuna cewa kuma duk duniya ma ba su da bukatan sako ɗin kenan ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كقد الله قد ما دا الدنيا شريعيوني تو الله كسامو تكين شريعيو don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kada zuciyanka ta zama ƙuntacacciya game da ainihin wato saƙon nan da kake isarwa saboda tsoron karyata da za su maka karka zuciyanka ya kuntata shi ne bi ma'ana fala kun fi sadrik harajin minhu litunzira ko haka ne litunzira bihi wato kayi wa'azi da wannan alƙur'ani din sannan kuma wa zikira sannan kuma tunasarwa ne ai har wa yau qur'anin lalil mu'minina ga mutane waanda suke masu me masu ainihin wato imani an gane ko ai bi ma'ana wato masu imani bihi kenan da wannan alqur'ani izhumul muntafi'una bihi sune suke amfanuwa da alqur'anin nan dan haka sai Allah ya ci gaba da cewa ittabi'u ma أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الله تبارك وتعالى يكتشوا ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ma'ana alqur'ani kenan ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani koma bayan ubangiji ya zama shine wanda kuke mai da'a shine majibincin ku kar ku yadda da wannan ai bi ma'ana kar ku bi wani koma bayan Allah kenan ai la tattakizu gaira kar ku riki kenan wani koma bayan Allah ya zama muku awliya bi ma'ana ya zama muku majibinci kenan kar ku yi wannan ai bi ma'ana kar a same ku kuna wannan kuna ainihin biyayya ma wani wanda ba Allah ba cikin saba ma Allah tabaraka ta'ala shine tudiunahum kuna musu da'a kenan fi ma'siyati wurin saba wa Allah ai la da'ata li makhluqin ko fi ma'siyati al-khaliq Allah tabaraka ta'ala ya ce qalilan ma tadhakkarun ai kadan ne kwarai wato suke tunasuwa suke ainihin wa'aztuwa akan irin abin da ake musu wato na wa'azi na وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون الله تبارك وتعالى يناتي قبل بياني وكم أي بمعنى وكم من قرية أي نوى نوى ني كود يوى daga cikin wato ainihin alkariyu wanda su ɗin nan da yawansu a halakanaha Allah ya ce mun halakar da su ai abin da ake nufi wuri da ha kenan ana nufin ma'abuta wannan wato garuruwa da ake baka labari da yawa Allah ta'ala ya ce mun halakar da su an gane wannan ko abi ma'ana aradna ihlaka ha kenan ko ihlaku ha cewa mun nufi ainihin halakar da su fa anzarna ha fa abau ba haka kowa ke halakar da mutane ba sai an yi musu gargadi sai sun kuma me sai sun ki kuma in aka musu gargaɗi suka ƙi to sai Allah ya halakar da su to shine Allah ya ce ai da yawa alƙaryu mun halakar da su fa ja'aha suna, ai azaban ya zo ma wa'innan mutane ko ma wa'innan alƙaryu bayatan da daddare au hum ko kuma da rana suna ɗan baccin ranan nan aina ai bi zahirati komawa da ake a danyi bacci saboda zafin rana an fahimta shine ake kira kailula ko ana kiran kailula ba mutane wasu guraren su duk irin wannan tsakar rana yi sukan tattara koli suka koma ina suka koma gida ana azara ko koma gida ji a danyi kailula irin dan baccin rana din nan to wani lokaci akan samu masu yin haka to shine Allah yake cewa wasun azaban ya je musu ne cikin dare afke ko ba haka ba kawai da suka farka suka ji suna tafiya kiyama kawai cikin fitina wasu kuma azaban ya je musu ne kawai suna dan wannan kailulan shine istirahatu na hari kenan hutawa da ake na wato tsakiyar rana an gane wa illam yakun ma'aha naumun ko da ma ba bacci a cikin abin da ana kiransa wato ainihin ƙailula ai bi ma'ana marratan ja a halailan wa marratan nahara wani lokaci azaban takan zo da rana wani lokaci azaban takan zo kuma da daddare wani lokaci daddare lokaci da rana to wannan lokaci dai na ƙailula lokacin ana kiran wannan lokacin wato ainihin lokaci na ƙailulan ko da ma baka yi mai ba Ko dama ba ka yi wannan fatu bacci ɗin ba, an fahimta na. Bama kanada a wahum isca a wahum ba suna illa an ƙaru ina kunna volumin. Allah ta baraka wata ala yake cewa bamaka na da'a wahum, a ma'ana ba abin da ya kasance. a ainihin maganganunsu iz ja'ahum ba'suna a yayin da me yayin da azaban mu ta zo musu illa an kalu face sai kaji sun ce abinda suke faɗa inna kunna zalimin mu mun kasance azzalimai bi ma'ana mun zalunci kanmu kenan zalamna kenan an fusuna bi iradina anil imani mun zalunci kanmu saboda kauda kanmu da muka yi daga imani to kaga maimakon a ce sai lokacin da bala'i ya zo ma ka ce kai kan wallahi ka shiga uku kai kan ka zalunci kanka kaga ya zama aikin banza wannan ya zama nadama wadda ba za ta yi maka amfani ba ka rike ubangiji ta baraka wa ta'ala shi kaɗansa kuma ya zama shi kake bautawa sannan kuma akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ka rike wani abin bauta zama ba ka da rufin asiri tattare da kai ke yasa wani waje ala ce masalin lazina takazu min dunihi auliya ko ka masalin an ka butitta ka zabaita misalin wanda ya rike abin bauta koma bayan Allah kaman gizo-gizo ne da gidansa waya na gaya ma ba ka da rufin asiri saboda giza gizo in yana gida ba a ce bari mu leƙa mu ga giza giza ya rufe kofa ko bai rufe ba ko kuwa ko ya rufe kofa ba ma san a ina kofan gidansa yake ba dan a waje yake kawai tsarara yana gidan amma ba cikin rufin asiri an fahimta ko idan da za ka zo wucewa sai ka buge shi ya faɗi idan da za ka zo wucewa gidansa ya sha maka gaba ka wuce ka shiga da shi kawai sannan kuma idan haka kawai kake zaune sai ka dinga ganin sa yana yawo yana komai amma wai iya cikin gida ne kuma haka Allah ya tsara masa kaga har kiyashi wannan ai bata kai giza giza karfi ba ko kiyashi amma kiyashi Allah ba ta fasaha da za ta yi gidan da za ta buya ita kuma shi kuma gizage sai Allah ya tsara masa gidansa tsirara gashi kuma don Allah ya buga wa duniya misali da shi in ka rike wani wanda ba Allah ba ba ka da rufin asiri tsiraran Allah kake kamar yadda gizagiza yake bayi da rufin asiri ko ba haka ba a waje yake don duk halittun Allah ba wanda in yana gidansa ake ganinsa he wannan dabba shi kuma Allah ya buga misali da shi kowane dabba daga mai yin gida ya shiga sai wanda ake masa ya shiga jama'a ba haka bane akwai wanda masa ake shiga yanzu maciji shi masa gida ake ya shiga kawai yasa an aka gina gida kawai rana tsaka aka kira ka aka sa ka a ciki akan ce ka yi shigan maciji <laughs> ko ba haka ba baka san wahalan ba to shi maciji ya keke an ka ganshi a cikin wani rami ya shiga ba shi ya kwakula ba saboda bai iya kwakulewa ba ba ba shi fasahan ya kwakula ba an fahimta ko to kaga amma ba kowane dabba ko ya yi gida ya shiga ko a masa ya shiga shi kuma gizo-gizo shi yake yi wa kansa amma a waje kuma akwai amfaninta ita da take masa wanda yake tarko ne wannan gida nasa ma abincinsa kuma idan da kuda dai zo ya afka ciki ba zai iya fita ba sai dai ta ihu shi kuma gizo-gizon yana zaune yana jira yana jin ihun kudan sai ya biyo shi ya zo ya kanannaɗe shi ya kanannaɗe shi ya gama naɗe shi a gurin ya zama mai a gare shi ya zama abincinsa kaga duk wannan ikon Allah ne kuma daga gidansa da zaka subuto da shi ya zuro zur, sai sake zur ya bi wannan dan tsinken dan tsiririn abun sai bi shi ya koma <laughs> kai a haka da ka ce wannan abun bai kai ya rike shi ba duk wannan ya sa ka ji tsoron wa ka ji tsoron Allah to ubangiji ta'ala ke cewa kamar misalin wanda ya riki giza-giza ma kamar giza-giza da gidansa wanda ya riki wani abin bauta kuma ban Allah Allah ce wa inna ahwana libu yawti labaitul ankabut law kanu ya'lamun mafi lalacewan gida baya gidan giza-gizo inda mutane sun kasance sun sani da su fahimci cewar lallai wato irin wannan al'amari na bautan wani wanda ba Allah ba babu rufin asiri tare da shi na Falanan falanas'alan لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين تو الله تبارك وتعالى ينا مغانا yan aikan Allah ma Allah zai tambaye su za a tambayi yan aikan za a tambayi waɗanda mana za a tambayi wanda aka aika musu aikan zuwa gunsu su ma yan aikan ba za a tambaye su Allah yake cewa falanas alannan lazina ursila ilaihim za mu ainihin tambayi wanda muka aika musu yan aika zuwa gare su ai bi ma'ana al'umamu kenan al'umomi an ijabatihim rusul wurin amsawansu wa yan aika sun ansa ko ba su aika ba su ansa ba wa amalihim bima balagahum da kuma aikin su fi ma balagahum cikin abin da aka aika yan aikan zuwa gare su za a tambaye su ba wai Allah bai san sun yi aikin ko ba su yi ba marubuta ma da Allah ya sa wa bayi suke rubuta aikin su kyawawa suke rubuta aikinsu munana ba ana gudun kadaran lahira ne Allah ya ce to gaga yanzu jama'an annabuwa ne ba a rubuta abin da suka yi ba yanzu ya da aiki yana ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ba kaman dan adam ne a duniya yana wani mulki ya saka can ministerin kaza can ofishin kaza can ina ne kaza ana kawo masa rekod ko har a zo ana ganin to ai ba a kare rekod ɗin guri kaza ba ana ganin yanzu ba a san wani hali ake ciki ba Allah ba haka ba ne a'a Allah ya sa wa'innan abubuwan ne saboda ya ƙara nuna maka adalci irin nasa da yanke hanzari ma ɗan adam ko kuwa ran lahira sai a baka takardanka a ce ikira kitabaka kafa na sikal yau alaika hasiba shikenan to da ba rubuta ba ba dan adam da musu ko an zo ana ce kayi kaza dai ce ya Allah ban yi ba kuma babu rubutu to wannan a gwada maka Allah yana da adalci da kuma duk wata kafa da dan adam da ya kawo iya yi an toshe masa an fahimta ko to shine ubangiji ta'ala ya ce falanas alanna allazina ursila ilaihim lalle za mu tambi wanda muka aika musu yan aika zuwa gare su kuma walanas alannal mursalina su ma yan aikan za mu tambaye su ai anil iblagi akan saƙon sun isar ko ba su isar ba shin Allah ya san sun isar ko bai sani ba ya san sun isar amma saboda a kan ido na halittu 'yan aika su ce wa Allah mun isar da aika yanzu manzala da ya gama isar da sakonsa kafin Allah ya ƙari kwanansa ai ya tara waye ya tara sahabbai ko ba haka ba da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al tara ya tambayi ya ce wa sahabbai shin na isar da hal ballagtu suka ce e eh, kai sar shin na isar eh kai sar hal ballagtu hal ballagtu sai dai fada su uku shin na idda sako na eh kai sai tukunne ce allahumma fashhad allahumma fashhad yana ɗaganinsa sama yana nuna Allah ka saida Allah ka saida ma'ana Allah ma ya saida fa ya isar da sako to kuma kafin annabi ya tara sahabban ya ce musu na isar ko ban isar ba wa yafi kowa sanin sako ya isa Allah tabaraka wa ta'ala amma duka akwai yanke hanzari da ba hanyar da da mutum zai fito da wata zance ko aljan wa ma khalqul janna wal insa illa abudu ba hanyar da wani zai fito da wani abun nan to shi ne ubangiji tabaraka ko ta'ala yace su ma yan aikan za mu tambaye su falana sanna alaihim bi ilmin ko mu ainihin wato sakan ka musu ma mana da mu ba su labari ala nahum kenan an ilmin bima fa'al ne bi ma'ana falana sanna alaihim bi ilmin mu ba su labarin da suka aikata kenan wato da ilmi wa ma kunna ghaibin Allah yace ba mu zamto wato waɗanda ba su nan ba ai an iblagir rusuli wal umamul khaliya fi ma amalu fi ma amilu ba mu zamto wanda muke ba ma nan ba a game da yan aikan da kuma su al'ummomin da aka rika yi a bayan ƙasa rekod ɗin su duka na nan duk tun daga kan jama'an da suka rayu da annabi nuhu ko har zuwa kan annabin ƙarshe annabin farko shine wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine wanda ya fara isar da da'awa a bayan ƙasa don kafin zuwan annabi nuhu kana nasu ummatan wahida mutane da duk suna kan bin Allah ne tauhidi kaɗai ta Allah ida guda da suka lalace suka samu sabani faktalafu kenan suka sassaba Allah ce fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya tayar da dan aika sai ayan aika suka kama zuwa shine wanda ya fara zuwa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ya kawo sako to tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ne to wannan shekara dubun duk mutane suna kan abin arziki daga ba sun fara samun fitina da matsala shedan aikinsa ta fara karfi tsakanin al'umma to shikenan sai aka fara turo annabawa to dukkan al'ummomin nan daga kan wanda suka rayu da adam har zuwa kan wanda suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan wanda suka rayu bayan manzan allah ma suna rayuwa da sakon annabi ina fata muna lura har zuwa kiyama ta tsaya duka rekod ɗin maktubin inda allah yana rubuce a gun allah kafin ma mala'iku su ce za su rubuta komai ma da abin da za ka yi na shiga wuta ko shiga aljanna duka an yi mai an gama komai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya samu sahabbai hannayensa biyu ko ce akwai littafi ya kun san ɗaya a dama ɗaya a haguna ya nuna musu na dama kun san wannan littafin na me suka ce Allah wa rasuluhu a alam Allah da annabi suka sani ya ce wannan littafi da ke hannun dama na sunayen 'yan aljanna ne gaba ɗaya a ciki da ayyukansu duka suna wannan na hagu na kuma sunayen 'yan wuta ne gaba ɗaya da ayyukansu duka mana duka an gama rubuta sunan 'yan wuta kaf an gama rubuta sunan 'yan aljanna kaf sai sabbai suka ci ah, to inda haka ne manzo Allah mu bar aiki kawai ya bala na takilu shin ba da mu sakan tun kawai mu sakankance to wani aiki da mi annabi tunda akwai sunan 'yan wuta akwai sunan aljanna manzo Allah ce eh, malu ku yi aiki kullum muyassar lima kala ku yi aiki kowanne an yassare masa abin da aka halicce shi domin sa kar ka sakankance kana ganin a'a ka yi aiki alaman ka kama aikin arziki yana nuna ba maki sunanka yana cikin yan aljanna Allah ka sa sunan yana cikin littafin yan aljanna ya Allah Allah ka sa suna na cikin littafin yan aljanna to shine ubangiji ta'ala yake cewa wato za mu labarta musu gabaki daya sannan kuma wa ma kunna ga'ibin ba mu zamto wanda ba ma nan ba game da sakon da yan aika suka kawo sannan kuma ba mu zamto ba ma nan ba game da al'ummomin da suka shuda kowanne komai da komai nasu yana tsare na والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك أولئك ta baraka الله تبارك وتعالى يتي والوزن أي الوزن الوزن الأعمال كنا ما أولن أيكي an gane wannan ko cewa au lisaha'ifiha ko ko takaddunta bi mizani lahu lisan wurin aunan wannan tana da harsuna an gane wannan ko wa tana da ma'aunai kama warada fil hadisi kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa akwai ma'auni an gane ko wanda wannan ma'auni wato yana iya yiwuwa a ce za a zo da mutumin da za ka gan shi ɗime mai kaman gaske amma bai wuce fuka fikin sauro ba bai wuce sauro ban an auna shi a mizani fankwalo ashe a lahira bawa yana zama na da nauyi ne da nauyi mai ne da nauyin aiki da nauyin aiki an fahimta ko amma mutum ba aiki ba ko ya yake fankwalalo ne yake kawai bai da alheri Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala yake cewa wal waznu ai ma'ana ma'auni ranan alkiyama wal waznu yawma izin ma'auni ranan alkiyama ai bi ma'ana shine yawmus su'alil mazkur kenan wa huwa yawmul kiyama shine ranan tambaya da aka ambata nan shine ranan alkiyama to wannan yawma izin din nan yawma izinil haqq ma'ana tabbas gaskiya ne da a zo da mizani wa nadawul mawazin alqista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ya ce da mu zo da ma'auni na adalci ranar alkiyama duk abin da bawa yayi wallahi ko da kwayan zarra ne zai gani a cikin littafinsa Allah ya ce ba mu zaluntar rai da komai sai dai kawai in kaga takarda ka fara mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada to kaga abin da zaka faɗa kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa fa man thaqulat mawazinuhu wanda ma'aunin sa yayi nauyi an gane ko ai bil hasanati kenan da kyawawan ayyuka to fa ulaika humul muflihun waɗannan sune rabautattu wanda ma'auninsu ya yi nauyi da kyawawan ayyuka waɗannan su ne me su ne rabautattu ai alfa'izu na kenan wanda suka rabauta masu shiga aljanna kenan gobe alkiyama na ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunin sa sako sako ya zama babu nauyi kenan babu mai kenan a cikin ma'aunin ba aikin alheri babu aikin alheri don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'auninsa yayi yi sako bi sayyi'ati kenan da mene da mummunan aiki wancan sakulat mawazinuhu bil hasanati wannan kuma khaffat mawazinuhu sayyi'ati wancan mizaninsa ya yi nauyi da kyawun aiki wannan mizaninsa ya yi sakwa-sakwa da mai kuma da munanan ayyuka Allah ka tsare mu da wannan Allah ya ce fa'ulayi kallazi na kasiru an fusahun wa'innan su ne waɗanda kasiru an wanda suka yi hasara wa kawo kansu ai bi ma'ana wato wajen kama hanyan zuwa ga ainihin gidan wuta kenan ai su suka yi hasara wa kawo kansu bi makano bi ayatina ya zulimuwa wanda game da abin da suka kasance suna yi na zalunci game da ayoyinmu ai suna karyatawa kenan ai ya jahaduna an gane wannan ko iz bi ma'ana jahadal haq iza iz haq ma'ana musun gaskiya au juhudul haq musun gaskiya ma'ana zulmun ai zalunci ne ثم بعد أن ذكر الأمر sannan bayan ubangiji ya ambaci umarni bittiba'i ma anzala min Allah wurin bin abin da aka saukar da wajen al daga wajen Allah wana ha anittiba'i gairi ya kuma hana bin wani wanda ba Allah ba Wa bayyana أن مخالفة zalika ya bayyana cewar wato saba mu haka yu'aqibul halal zai ainihin abin da zai bibi bayan sa shine halaka fi duniya anan gidan duniya wal azabu fil akhirah da kuma azaba a gidan lahira yazkur fi ma yati sai ubangiji ya ambaci cikin abin da zai zo ma afada alan nasi min fununin ni'ami abinda ubangiji ya kwararo wa mutane na fannoni na ni'imomi almaujubatu lishukuri wanda ya zama dole a gode ma wannan abin targiban fi imtisalil amri domin kwadaitar da mutane fa su bi abin da Allah ta'ala ya umarce su wajtina bin nahyi su kuma ne sanci abin da Allah ta'ala ya hana su faqala Allah yake cewa ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون تو الله تعالى ينفدا ولقد مكناكم أيا بني آدم كنا يا كو يا أن آدم حقيقة من مكو بيوا أي مكناكم ما لم مكو بيوا في الأرض أبايا كسا waja'alna lakum fiha ma'aish sannan kuma mun sanya muku abubuwan rayuwa sabubba da da ku bi ku rayu shine asbaban ta'ishuna biha abubuwan da za zama sababin rayuwa ba Allah ya sanya mutane ba sabab ruwa ba shi yake rayar da dan adam ba amma kuma Allah ya sanya rayuwan a jikin mene a jikin ruwa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy mun sanya rayuwan komai ya ta'allaka da ruwa in ya zama babu ruwa to babu mene babu rayuwa to wannan ruwan sababi ne shi ma na rayuwa haka ma a ta'am abinda za ka ci ko har ka ci abinci har ka ƙoshi ko ba haka ba ne ba ma'ana cin abinci da mutane suke yi da ƙoshi da suke yi duka ai rayuwan ba yana jikin wannan abun ba ne amma ya zama menene shi sabab ne Allah ya sa dole sababi ne na rayuwa sai ka bi wannan sabab amma in Allah ya ga dama kuma sai ka rayu ma bai baka abinci ba ba haka bane ba ashabul kafi shekara nan suka yi baci ba sha ashabul kafi walabisu fi kafin salasami'atin sinina wasdadu tis'a sun zauna a kogon nan shekara ɗari uku suka sake ƙara shekara tara ba ci ba me ba sha wani kallibuhum zata yamini kawai wa zata shimal idan sun gaji sai a juyar da su tana idan sun gaji sai a juyar da su tana shekara ɗari uku ba ɗaura musu dirif ba ko ba zuwa na ba su abinci ba kuma Allah bai ga dama su mutu ba ashe ka ci abinci ka ƙoshi sai Allah ya yadda ko ka samu ma abincin kuma ka cin ma sai Allah yadda a iya kawo abincin kana mugun jin yunwa kana yin loma ɗaya loma ɗin nan in ya hargitsa ka kuma yanzu sai dai a tafi da kai cin kuɗi a asibiti ko kuwa baka ƙoshin ba kuma yanzu za ka je ka ci kuɗi a asibiti sanadin loma ɗayan nan loma ɗaya kana yin loman sai Allah ya hargitsa ka da ita shikenan he asibiti ashe komai yana gudana ne ta hata mashi'atin subhanahu wa ta'ala to haƙiƙa mun muku baiwa a bayan ƙasa waje ja'alna lakum fiha ma'aish mun sanya muku abubuwa da yake zama sababin rayuwa wanda ita za ku bi sai ku samu rayuwa amma kalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin mutane suke godiya ai ma tashkuruna ai ala zalika kenan ai bi ma'ana minan ni'min lati an'ama alaikum wato na ainihin ni'iman da ubangiji yau mutane kaɗan suke godewa anna makanna lakum fil ardi cewa lalle mun muku baiwa a bayan ƙasa wajen anna lakum kenan fi hama aish aka sanya muku kayan rayuwa a ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jiddan duk da dai mutane ba sa godewa sai yan kaɗan kware amma Allah ya bari kayayyakin rayuwa da Allah ya zuba a bayan ƙasa da sabo da aka dinga yi Allah ya bar wannan abun Allah bai bari ba yanzu hatsiya ta kunda fir'auna ya dinga yi Allah ya ci gaba da bashi walwala ya ci gaba da bashi jin daɗi ko kuwa amma ya yi ta saukar masa da ayoyi iri iri ne ya gane tunda daga cikin ayoyin da ya saukar masa haka kawai ana zaune Allah ya dinga kwararo kwaɗi kwaɗi an rasa daga ina kwaɗin suke fitowa duk inda ka je kwaɗi ne kawai fir'auna na majalisinsa kwaɗi su dankara majalisi kana gidanka kwaɗina kana cikin ɗaki kwaɗina duk inda ka yi kawai kwaɗo ne ratata kawai aka zubar da su addafa da duk inda ka yi gasana kaga wannan ne azaba ne sannan kuma darasi ne wai a gane a fa annan musa dan aikan allah ne ba a gane ba aka zo duk rijiyan an tsumbula guga aka ana fitowa da gugan in ga juya bokiti sai a juya jini duk ruwan Allah ya ce ta zama ruwan jini in ruwa kake so ka sha aka sa kofi ka ibo kai haka da ka sha ka ga da ka sha jini ne da Allah wannan ba masifa ba ne duka ana so su gane matsayin da Allah yake da shi amma bai sa sun gane ba don haka Allah ta'ala yana yin baiwa mutane a bayan ƙasa yayi kuma na ci gaba da da abin da yake ko wanda an yi su dindindin ne yanzu baiwar rufin sama an yi ta dindindin ne baiwar shimfiɗan ƙasa an yi ta dindindin ne su wai nan ba wai maimaita su ake ba ko kuwa a ce wannan saman ta tafi wata ta zo a'a amma rana fa takan tafi ta sake dawowa ta tafi ta dawo amma rana ana yin su ne guda kaza wannan ta tafi wannan ta da guda ɗaya ne wata ma fa guda ɗaya ina fata muna lura to haka abubuwan Allah tabaraka wa ta'ala yi su ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين تو الله تبارك وتعالى يكتشوا walaqad khalaqnakum ai bi ma'ana haqiqa mun halicci babanku annabi adam ko mun halicci wa babanku annabi adam shine walaqad khalaqnaku haqiqa mun halicce ku ai mun halicci babanku annabi adam sun sawwarnakum sannan kuma muka suranta ku a halin ku kuna bayan annabi adam din muka suranta ku an gane wannan ko yana daga cikin ni'ima wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana shine halittan annabi adam an gane ko abi ma'ana yana daga cikin ni'iman Allah Allah ce an amana alaikum wanda Allah ya yi mana ma'ana wanda muka yi muku kenan Allah kaman haka yake faɗi shine khalqi abikum adam shine halittan babanku adam summa taswirihi ala suratil hasana sai kuma Allah ya suranta shi a sura mai mene mai kyau wa taswirukum kazalika ala shakalil ladzi antum alaihi sai kuma aka suranta ku a irin suran da annabi adam yake kansa na fata muna lura annabi adam sai dai a ce ya fi ka kyau amma ba za a ce kunnensa biyu ne naka ɗaya ba na fata muna lura annabi adam sai dai a ce ya fi ka kyau ya fi ka matsaya wa ya ce hannunsa guda hudu ne naka biyu ba na fata muna lura ko a annabi adam shi idansa guda hudu ne mu kuma ya karka mana ido biyu biyu biyu a'a yadda ka gan mun nan wallahi haka ubangiji ya suranta annabi adam sai dai a ce ya fi ka a'a ya fi ka tsayi domin tun daga kan adam to sai aka ci gaba da rage tsawo na me tsawo na mutane sai aka ci gaba da tsawo rage tsawo saboda shi tsawonsa zira'i 60 ne daga nan zuwa nan shine zira'i to dogo ne shi daga nan aka ci gaba da koma ne baya amma duk tsayin dogo in an kawo dan guntu a gangaza sai a ce saboda shi dogo ne shi yasa yake da hannu biyu wannan guntun kuma ce nasa ɗaya da rabi da faɗa haka ne a yanzu kai da ɗanka da ka na ka haife shi ga kanan zangwalele a gangan ɗan ɗan tsukul da shi a hannunka ma amma an gadu biya tsinka guda biyar o nasa goma kake gani in gadu duba nawa da ka ga nasa za ka ga shi ma ka eh, kama yatsan ɗanka ka dinga duba ikon Allah kaga ga zubin naka nan haka aka zuba masa yanzu bambanci shine bai ja rayuwa ta inda yanzu zai yi tsayi ba ko kuwa yanzu ko masu kera takalmi ne ai sukan kera takalmin irin shakalin takalmin ka dai naka randame me ne saboda <laughs> ka zama ka zama kan wasu fatake ko ba ka ba idan yanzu dan ji yanzu don Allah ɗanka ya fara tafiya sai zo zura kafansa a cikin kwaftanka ya da ka gani da ka ce ka takalmin nan ya yi kyau wa yaron nan ai ka ga ba zai yi ba amma sai ka ga a fa da haka kafan ka yake a hankali a hankali gashi nan yanzu wani ma aka rasa size ɗinsa a takalmi sai dai rika sawa kawai na maneji an fahimta ko to shine ai akan shakalin da aka yi adam din shine bi ma'ana ai bi ma'ana aka ce wato akan ala shakalin lazi an ko antum alaihi akan irin shakalin da kuke kai haka Allah ya halitta annabi Adam an gane wannan ko wala aibi ma'ana wala naj'al suratahum misla suwar baqil haywanat ba a sanya suran mutane suran irin sauran dabbobi ba ko ba haka bane yanzu da kai Allah ya yarda wannan hannun ka damka ka ɗauko ka ibi ruwa ka yi wanka to yanzu tun kiyanka wannan kafafuwan gabantan ka gaya mun abin da take damka da shi kaga ba yi ka irin ta ba kai yi aka maka sura wanda an ganka sai aka ka burge mutane ina fata muna lura to duk wannan ana so ka gode wa ubangiji akan wannan sura da ya maka Allah ta sun maƙulna lil mala'ikatis jidu li adam sai muka ce wa mala'iku gaba ɗaya ku yi sujada wa annabi adam ai ma'ana sujudi tahiyyati kenan bil inhina'i mana sujada ne yadda ake faɗi na gaisuwa amma bil inhina'i shine kaman haka inhina'i shine ba wai ai haka har aje goshi ya taba ƙasa ba an fahimta kaman dan haka shine ake kira mene inhina'i an gane wannan ko dan haka sai zama muka ce ai haka to tashriful abu tashriful abna ai daukakan yaya abu na daukakan baba daukakan waye daukakan baba daukakan waye daukakan yaya yanzu idan babanka shugaban kasa ne kawai ka zo caso ne zo sharɗe kai ta kaka ai dole a baka hanya ko ba haka bane ba kai wannan dan shugaban kasa ne fa ko ba haka bane wannan fa dan gwamna ne to ai daukakan a wannan ai ayyan annabawa ne wannan a'a ai dan malamai ne kowa daukakan iyaye daukakan waye daukakan ƴaƴa ne amma in babanka kasun gumin barawo ne in ka je wani waje neman auya ce kai dan barayi ne wallahi kar ku bashi ko ba haka ba saboda ka ga yanzu illan uban yayi ne yayi na su ya biyo ka kuma ko kai mutumin kirki ne sai an nemi a harbe ka da wannan ina fata muna lura to shine ai tunda Allah ya daukaka Adam to kaman mu ma daukakan ya zo wajen mu kenan an fahimta ko to don haka daukakan iyaye daukakan ƴaƴayensu ne shine na ni'ima da Allah ya to fasajadu duka mala'iku suka yi sujada illa iblisa face iblis shine ainihin wato yaki ƙi ai bi ma'ana sujada mala'ikat kulluhum illa iblis duk mala'iku suka yi sujada sai iblis ya ce ba zai yi ba ai lam yakun min sajidin bai kasance daga cikin masu yin sujada wa Allah wa ainihin annabi Adam da Allah ya umarce su bana قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وكاغني شي yana da dalilinsa kowa yakan yi abu na da dalili sai dai dalilin ta iya zama ta iya zama yawa iya da dalili amma dalilin na banza ne ba za ta karba wajen Allah ba ina fata muna lura to amma kaga adalci irin na Allah Allah ya san dalilin da shedan zai faɗa <clears throat> jama'a muna fahimta Allah ya san dalilin da shedan zai faɗa a rashin sujadan nan da ya ki Allah ya san hujjansa amma me yasa Allah ya tambaye shi Allah tambaye sai saboda shi ma ya faɗa da kansa ko ba haka ba yanzu da an zo ana ce maka ai abin da yasa yake sujadan saboda yana ganin kaza kaza ne a samu wani dan kunan bakin waken da ya an tambaye shi ne ko kuwa an tambaye shi ne aka ji daga gare shi ba haka bane ba to shi yasa asalin yanke hanzari mahalitta babu wanda kai Allah duk wata hanya an toshe kaga Allah yana da ikon da yake sujadan nan sai ce iblis ka narke a gurin kawai ba dai narke ba sai narke amma Allah ce me ya hana kai kaga yanzu yau kai ma ka san dalilin da ya sa shaidan ya ƙi yin sujada mawa wa adam kuma da kansa ya faɗa ba Allah ya faɗa ba ina ba ta muna lura to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yake cewa kala sai Allah ta'ala ya faɗa ma iblis ya ce ma mana aka. menene ya hana ka abi ma'ana imtisalil amri misalil mala'ika me yasa ka yin irin abin da mala'iku suka yi an gane wannan ko bisa yadda na saka an gane wannan ko shine kala ma aka Allah tasjuda ko iz amartuk me ya hana ka kai sujada a yayin da na umurce ka kala sai iblis ya ce an gane wannan ko wanda yake ce ana khairun minhu ni na fi adam din alheri ne Allah yanzu idan shaidan ya fi adam alheri wa ya kamata ya fara sani Allah ne ko ina fata muna lura to sai ya nuna cewa ana khairun minhu ni na bi shi alheri an gane ko to bai tsaya a nan ba sai ya faɗi alherin da yake ganin ita ne alherinsa sai ce ni min narin wa ku min diyin ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga laka don haka wannaru khairun ad dini kenan ai wuta ta fulaka ya fulaka ma ta fulaka alheri shi yasa kawai ai ko kusa shi yana ganin ina za a hada wuta da laka in alhali ne da fitina da tashin hankali da babbakawa da tsoro ai wuta ya kamata a ji tsoro kuma a ce wuta ne zai zo ya sun wa walaka ya ce ba za ta yiwu ba an gane ko li'annaha jismun nurani domin ita wuta ai mana jiki ne wanda take mai haskawa wa a tsari tariqa sawabi kaga shaidan ya kauce wa hanyar gaskiya li annan da fi hal khiffa an gane ko wa taish domin ai cikin wuta akwai harkar tsoro ko ba haka ba in kaji ana cikin bakin wuya to wuta ta kama in kaji firgita ta zo eh akwai mene wuta ta zo yanzu ya ce ka duba wayannan mutanen suna cikin masifa saboda yau laka ne ya gangaro ko yau an yi ruwa garin din laka da mutane he babbakewa suke a'a sai dai ka caɓi lakan ka je ka wanke amma wuta ta fi karfin a ce a ciki kake yawo da ka je ka wanke kafanka ka zo wucewa a ce ka he dai hanyar duk wuta ne ka ce ba damuwa mu shiga in mun buta ma je mu wanke sawayen mu ai kaga baka isa ba ko to kaga yana nuna shi wuta fitina ne <laughs> ko ba haka ba mutane suna mu'amala da ita kuma suna tsoron wannan ainihin wutan amma kaga ita laka ai sha'aninta wato sha'ani ne na kwanciyar hankali da haƙuri an gane wannan ko ka juya ta tanan ka yi gini ka kwaba ka shanya ka busar ka nika duka laka ba za ta ce bari ba amma wuta ta fi karfin ka kamata wannan sai ka shi cikin laka ma ka kwanta amma wuta ba ta yi ka shiga ciki ka kwanta ba kaga duk wannan yana nuna maka ashe sababin rayuwa duka yana jikin wannan laka din kenan da ubangiji yayi don haka shaidan ya ce saboda ni ka halice ni ne da wuta shi kuma ka yi shi da laka shi yasa ba zan yi ainihin wannan sujudan ba lokaci yayi to insha Allah lokaci na mun tsaya aya ta goma sha biyu daidai za mu tashi aya ta goma sha uku inda Allah ta baraka ta'ala wato ainihin ya kori shaidan ko ci gaba da abin da ya faru tsakanin Allah da shaidan da zantukan shaidan duka za mu ji a lokaci na gaba insha Allah ta'ala nan za mu dakata da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ko da ke kafin nan na manta na so yi bayani tun a farkon fadi magana da muka faɗa jiya akan lokaci na buɗa buɗe baki cewa mun ɗan kuskure akwai ziyada na minti biyu kamar ina ji mun ce da talatin da hudu ne akwai mutane guda biyu wanda sauti yake kai musu duka bayan gama karatu sun bugo min domin an kararwa cewa da minti talatin ne da shida karfe shida da minti talatin ko da shida shine lokacin mai lokacin da rana ta faɗi ka sha ruwa ko ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba wannan shine na so tun a farko na shafa ne kafin fara karatu mu fada to Allah ya samu dace to anan zamu dakata mun da muka fada dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana la rufa muna sirri duniya da lahira la tabbatar da muwa kan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin kabarin sa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu muna addu'a mai iyayen mu da malaman mu da suka mutu Allah ta'ala ka gafarta musu Allah ka yabe musu kurakuran su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alheri wanda suka bada waje yara mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu alheri Allah ka musu albarka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda za a yanta a wannan wata na Ramadana ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu ya Allah muna roƙon ka ka saita su ka gyara musu zato tafiyar su Allah Allah ka dora su akan daidai ya Allah ka bada jagoranci mu hannun waɗanda za ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu muna roƙon Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya din yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai lam manfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin